يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na Damtuba wanda yau muna yammacin ranar Litinin 24 ga watan Ramadan hijira na da 446 wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan mars miladiya dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci a irin wannan lokaci yau ma cikin ikon allah da ya kare wanshi ya sake mana ikon haɗuwa muna roƙon allah madaukakin sarki ya datar da mu ya karɓa mana ayyukanmu na kwarai ya yafe mana laifukanmu da aibukanmu da kurakuranmu kafin mu shiga tafsira akwai tambayoyi da za mu amsa a gurguje na farko yake cewa assalamu alaikum Allah ya karbi addu'o'in mu amin ya Allah malam tambaya na shine ya ake yin wankan janaba da juma'a da idi da na ai babban karatu ka kira wannan ai dogon karatu ne to a dunkule sannan kuma a takaice wankan janaba da juma'a da idi ta wani wuri suka yi kama bambancin babu yawa wankan janaba wanka ne da farko ana buƙatar ka samu ruwa mai tsarki don ba a yin wankan janaba da ruwan da ba shi da tsarki za ka samu ruwa mai tsarki ka shiga ban ɗaki da shi sannan karon farko za ka wanke tafukan hannayenka da bayan su har sau uku idan abokiti ne za ka karkatar ka zuba a hannunka ma'ana ba tsoma hannunka za ka fara yi ba sai da wasu hadisan sun nuna cewa idan ka karkata na farko ka wanke to daga nan za ka iya tsoma sai ka wanke wannan na farko da za ka wanke don baka san min hannunka yake ɗauke da shi na cutarwa da kazanta da kuma matsala ba shi yasa ko lokacin da ka tashi a bacci lokacin da za ka yi ɗahara ko alwala suna ya nuna maka cewa farko ka fara wanke hannunka zuwa wuyan hannu wani hadisin annabi yake cewa ka inna ahadakum la yadri aina da yadahu domin ɗayan da yake bacci ai bai san ina hannun shi ya faru ba da haka lokacin da ka zo kan jina ba wasu malamin suke suna cewa an ce ka wanke hannunka a karon farko a wajen ruwan saboda lokacin da kake da janaba hannunka shi ma yana da janaba sai dai wannan magana ne wanda ba shi da tushe ba shi da asali amma ala ayyi hal annabi yakan wanke hannun shi ta waje sau ɗaya daga nan sai ya tsoma hannunsa a ciki yana farfasa ruwan yana wanke hannayensa zuwa wuyan hannu sau uku daga nan kuma zai yi kurkuran baki zai wanke fuska ya wanke hannayensa zuwa gwiwan hannu na hagu ma haka shafan kai da abin da ya shafi shafan kunnuwa sai ya jinkirin wanke kafafunsa yakan ɗibi ruwa ya zubo ta ɓangarensa na dama tun daga tsarin kansa na dama yana zuba ruwan sannan kuma yana fi da hannayensa shine a ta'amin din kenan kana zuba ruwa kana mai bibiya da hannayenka kana tuttuɗa kana mummurzawa kana zubowa barin damun ka tun daga kai har ka zo daidai idon sawunka sannan yadda kai ta damun na haka za ka zo ka sake yi ta bangaren hagu kana zubowa kana tuttuɗawa har ka zo wutin gwiwan idon sawun kafanka na hagu kana iya ware wanke wannan ƙazanta da kake ɗauke da shi da ya sabbaba maka wannan wankan idan kuma wajen tuttuɗa wannan ruwan ka haɗo da wannan ƙazanta da ke gabanka ka haɗe wajen wankewa ta ɓangaren dama ka wanke ɓangaren nan wajen ɓangaren hagu da kazo zo wurin ƙazantan ka tuttuɗa to ko baka sake ware wanke wannan ƙazantan ba wanka ya yi daga nan za ka yi tako ɗaya biyu uku sai ka wanke kafafunka wanda dama a lokacin alwala ka yi jinkiri baka wanke ba to daga nan shi kenan sai ka fita malamai suna cewa na eh. <laughs> eh, irin ban mu na zamani na yanzu a ga wurin kaɗan ne malamai suka ce irin ban mu ma na yanzu da za ka wani an yi siminti an siminti wani kuma za ka ga tiles ne ko interlock da sauran suka ce to ko ka wanke a wurin ba laifi ba sai ka yi taku ba domin ban ɗakin su annabi a wancan lokacin ƙasa ne wanda kana zuba ruwan da cikin kasan dautan kasan yana sake ko maka yana taɓa ka naka suka ce a yanzu tun da irin ban ɗakin na zamani ga na an da ko kuma irin yadda imam yake faɗa ban ɗakin za ka same shi ɗan ƙarami ne wani ma ba zai ishe ka tako ɗaya ko biyu ɗin ba yaya za ka yi suka ce ko baka yi ba kuma daga wurin ka wanke ya riga ya sai da wasu malamai suka ce abin da ake dubawa duk abin da ya tabbata a sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to kada ya zama wani abu na zamani zai iya zuwa ya ɗauke shi da aka suka ce duk da an samu irin wannan ci gaba na yau an fulaske ban ka an sumince an yi tai da za ka sake yin tafi ko ba don wannan tsoron ba a hadafinka ka yi wannan taku ne saboda koyi da annabi haka yake yi suka ce to kana da lada domin aka ce za a rika bibiyan zamani na yau to za a zubar da sunnoni da dama suka ce yana nan kamar wankan gawa ne da aka ce lokacin wankan gawa a yi amfani da ganyen magarya in ba a samu ganyen magarya ba ana iya amfani da sabulu ko omo a madadin haka to sai wasu suka ce to yanzu idan aka ce za a yi wasi da ganyen magarya tunda muna da omo da sabulu za a wayi gari kenan sunan nan da annabi ya tabbata na ganyen magarya ba shi da amfani ke da aka aka ce duk ci gaban zamani a bashi a ci gaban shi sunan manzon Allah kuma ayi yi kokari a tabbata shi dan haka in mutum yayi wannan din ya fi koyi da sunna dan kuma ya wanke daga wurin ya fita in wankan ya yi ba wai bai yi ba wannan a takaice dangane da wankan a kure. akwai sifatul ijiza kamar yadda Abu Malik ya ka cikin littafin sa na sai fiqh sunna kana iya zuwa al'amarin wankan janaban nan kurun ka ɗibi kai sai zubowa a jikinka daga kai har kafa kana tuttuɗa ko ina to in kai haka yayi kamar wanda ya je faɗa a cikin goge kawai ya yi ta ambaliya a ya zo ya fito wankan wannan na janaban shi yayi ana kiran shi sifatu ijza wannan ta wadatar wanda da muka na farko kai kaza sannan kaza sannan ka sannan kaza wannan an kashi bi tafsir daki daki kenan wanda kaga har akwai alwala a ciki wanda kuma za ta ka zo ka zubo ruwa ne akan ka ko ka shiga cikin kogi ka yi ta ambaliya ka yi ta kwanta masu ruwa shi ma ya yi wasu ka to ai babu alwala a ciki to zai tabbatar da a yi sallah kenan ko ba zai tabbatar ba ka ce zai tabbatar domin shi wankan janabanka ba alwalan ne ya tabbatar maka da za ka iya yin sallah da shi ba wankan ne ya tabbatar maka don ka za ka ga yanzu da muka fara kawo yadda annabi ya yi ya yi alwalan ma a karon farko wanke kazantan fa daga bayan ya ka ce to ake in dan alwalanka ne to ai ka yi alwalan ma kazantan nan jikinka da wannan alwalan ba zai halatta maka sallah amma menene ya halatta maka sallah a ce wankan ne ba alwalan ba da aka waɗanda suke cewa idan aka yi wankan janaba in dai babu alwala a ciki ba zai yi a yi sallah ba sai a ce musu to dama da wannan kazantan a jikin mutum in yi alwala alwalan ya yi ne dama a ce ba alwalan ne ya tabbatar mishi zai iya yin sallah ba wankan ne ya tabbatar mishi da zai iya yin sallah da wannan tsarkin da aka don mutum ya yi wankan janaba sai ya cire alwala a ciki babu alwala wankan shi ya yi kuma in ya fito zai iya yin sallah da wannan wanka. na na yi bayan kurkuren baki ya ko na yi kurkuren baki ko ka a wannan ne hannun zo shafan kai ai da kunne na ce kafan ne za a yi jinkiri wannan kafan shine na ce sai lokacin da zai fita zai wanke sai ya tafi ɗaya biyu uku sai ya fita wannan shine a taƙaice dangane da wankan juma'a ko kuma wankan idi to shi idan an zo kaga dama babu wani janaba ai da ya hukunta wanka to bambancinsa da wankan juma'a da na idi shi babu wanke wannan kazanta duk da cewa shi na janaba akwai wanke kai wanda tun farko ba mu kawo shi ba wanda wannan wanke kai din lokacin da ka wanke hannunka za ka a hannu kana murzawa sosai ta yadda zai rarraba dakin kanka ya zama ya ta kofan kanka ka sake jikawa ka sake ka sake jika ka sake har kai sau uku annabi ya kan yi haka idan sai wannan sau uku sai ka zo ka ɗebo ruwan sai ka zugo gaba ɗaya malamai suka ce bayan yin hakan koyi ne da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama na biyu likitoci sun tabbatar da cewa duk lokacin da janaba ya samu mutum wato mani ya fita a jikinsa ta hanyar saduwa ko ta mafarki to gashin kansa yana da sannan jinin kansa yana fesuwa ta ko'ina a wancan lokaci yadda jinin yake tafasa a kansa inda zai ɗibi ruwa a tashi rika zubowa a kansa to zai iya haukacewa saboda jini yana gudu da ƙarfi to lokacin da ka jika hannunka kana mutu ga gashin kanka a haka to kana kokarin control na jinin ya tsaya a wuri guda da ka idan kai ɗaya biyu uku sai ga jinin ya dawo yanayin sa yadda yake to daga nan in ka ɗebo ruwa ka zuba a kanka ba abin da zai faru aka ce likitancin annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan ya ce likitocin sun fito da binciken ga yadda ya kamata mutum ya yi za ka ce ai tuntuni ga yadda annabi ya ba da cikin wankan janaba ne to haka idan ka zo wankan juma'a da wankan idi wannan mutus ga gashin kai kuma babu a ciki dan kaga ba janaba bane a ciki amma kuma za ka ɗebo ruwa ka zuba a kanka za ka ɗebo ka zuba a kanka a sau uku wannan ne duka kan mutsus tsakanin wannan babu shi a ka na juma'a da kuma ka na idi da wankan ka na juma'a da na idi inda yake bambanta da na janaba babu wanke wannan kazantan sannan babu duka hannu da wannan mutus ga gashin kanka in ba ka ba sauran abin da za ka yi a janaban za ka yi shi a wankan juma'a za ka kuma yi shi a wankan idi duk da malamai suna tattauna cewa idan wankan ya haɗu wa mutum fa ranar juma'a ne ya zan kuma shi ne ranar idi kuma sai kawai gari kana da kana da janaba a jikinka shin za ka iya musu wanka guda ɗaya da sunan wannan shine wankan juma'a kuma na idi kuma na janaba wasu malamai suka ce eh ya halatta ciki akwai al-imam ibn arabi suka yi hujja da hadisi innamal a'malu bin niyyati lalle kowane aiki yana tare da niyya al-a'malu ayyuka yace bin niyya akwai ruwa da yake zuwa innamal a'malu bin niyyati ayyuka suna tafiya ne da niyya karkashin wannan yace to ana iya fadawa a yi musu niyya guda daya al-imam ibn hazm ne zahir yace ba zai yi ba sai dai kowanne a mishi nashi kuma hujjan ibn hazmi ya fi ƙarfi shek muhammad nasiruddin albani cikin littafin tamamul minna fitta alaiki ala fiqh sunna ya jayar da cewa in wankan ya haɗu masa guda biyu ko uku ko hudu lallai kowanne sai ka musu niyyar shi daban ka yi musu wankan shi daban ya fara dalili mai ƙarfi akan haka wanda an samu kai cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranar wani juma'a ne ya je gidan ɗan shi ya zo gidan ɗan ya yi ta sallama ɗan baya can sai ka ɗan ya fito daga wurin wanka ya ce wa ɗan daga ina ka ce daga wurin wanka na ke baba ya ce wankan me kenan wankan juma'a kai tun yanzu ko na janaba ya ce duka da na janaba da na juma'a sun haɗu kawai ke na mutu ya ce ka mutu kaman yaya wanka ɗaya kake nufi da niyya wanka ɗaya da niyya biyu ya ce kwarai ya ce ba haka manzon Allah ya koya mana ba shi uban sahabi ne ya zauna gaban annabi da shi aka yi karatun innamul a'malu binniyati da sauransu yace mu yadda muka karanta gaban annabi kowane matsala da wankan shi janaba wankan shi daban juma'a wankan shi daban kamar da haila wankan shi daban idi wankan shi daban da ka koma ka sake wanka kowanne da nashi domin al'amura ne waɗanda suke na farilla kamar yanzu sallan azhar da la'asar komin su iri ɗaya ne zai yi tun da an bi ni sai in haɗa niyya ɗaya in yi guda ɗaya in ce ya wadatar sai in yi raka a hudu kawai in ce to azhar da la'asar ta haɗu a nan ba zai haɗu ba domin me ayyuka na farilla guda biyu kowane iri ne in dai aikin farilla da farilla ne to niyya ɗaya baya wadatarwa kowanne sai ka mishi nashi sannan ka kubuta amma aikin nafila shi in ya taru kana iya mishi niyya ɗaya kuma ya ɗauka duka shi sa Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen cikin littafin ta fiqhul ibadat yake cewa idan ka tashi yin azumin sitta shawwal kana iya ɗaukan sitta shawwal ranar litinin da niyan sitta shawwal da kuma niyan azumin litinin ita kuma duk sai ka samu lada amma sai aka tambaye shi mutum zai iya ɗaukan azumin rana ko ana bin shi azumin ramadana ne kaga biya wajibi ne shin zai iya ɗauka ranar litinin da nufin wannan azumin na baki ne kuma da niyan azumin litinin ya nan kuma ba zai yi ba shi in aikin farilla wani niyya ba ya iya sake hawa shi sai dai ya tafi a ci kaɗai da haka idan ka bugu wankan juma'a farilla ne a bisa zance mafi inganci wankan idi farilla ne shi ma a bisa zance mafi inganci to kowanne sai dai ka yi mishi wankan shi daban kamar da janaba da ne sai dai shi ma kai musu wankan shi daban wallahu a'lam sai kuma a tambaya na gaba mai sai sai ta assalamu alaikum ina hukuncin mijin da yake barin ɗawainiyan gidansa wa matarsa kuma lafiyansa kalau to mutum ne yasa ya bari ba mai yiwa ita ta ɗauke mishi ta ɗauke mai ta ce ka huta na na da ta ɗauke maka manzon Allah wani ɗawainiya ko shi yasa ta rasu shekara da shekaru baya mantawa da ita ita sai ka je kai ta da'awa da kai ta karatu ni zan ɗauke mana nauyin gidan ni kuma jihadi na an to ka ga mai yiwa haka ne amma in ba haka ba ba wai ita ta ɗauke ba kawai shi ga shi nan shi ne namiji sai ya zauna ya bar mata komai a hannunta to kuma ai ya zama mata maza kenan da aka sai zanto ar rijal qawwamun 'ala an-nisa sai dai zanto kenan an-nisa'u qawwamatun 'ala ar kenan to kaga maza mun zube kenan dan dai ba ka da dama ciyarwa na iyalinka da tufafi da komai ai a wuyanka yake da Allah ke cewa ar rijal qawwamun 'ala an-nisa' bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd sai ce ne wa bima anfaqu kaga saboda fir'aun wannan ka mu wannan muƙami na ar-rijalu qawwamu sannan ga hadisin muawiya da yake tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya ma'aikin Allah menene haƙƙin matar mu akan mijinta sannan me haƙƙin miji akan matarsa annabi da ya tashi lissafawa yake cewa haƙƙin mace haƙƙin mace akan mijinta an yunfi ƙaha iza ba'ima ya ciyar da ita a sadda ya ci kenan in dai ya zanto zai ci to dole ya ciyar da iyalinsa kuma ga annabi yana cewa ma in ka tashi ciyar da dukiyanka yace wabda biman ta'ud ka fara da wanda ɗawainiyansa yake hannunka da wanda ɗawainiyansa yake hannunka karon farko ita ce matarka wani ya zo wurin manzon Allah ta ya rasulullah indi dinar ina da dinari guda annabi ce ci da shi wa kanka yace indi akhar akwai wani annabi ce wa matarka indi asar akwai wani sai wa iyalanka sai wa ƴaƴanka sai kaza kaza kaza to wannan yake nuna cewa da wani gidanka akan ka ne lokacin da ka sake akalan gidanka wa iyalinka wa matarka ita za ka ɗauka to ka sauka daga wajibin da ke kanka kuma ranar tashin kiyama Allah zai kama ka domin rike al'amarin gida bayan wajibi ne kuma haƙƙi ne duk abin da ya zama haƙƙi ne idan ka sarayar da wannan haƙƙin fa ranar kiyama babu yadda za ka yi Allah ya ce kai ko a duniya in za ka dawwama kana addu'an Allah ka yafe ni haƙƙina na iyali na ban tsayu ba in matar ba ta yafe ba Allah baya yafe ba domin haƙƙi ne sai idan ita ce ta yafe to yaya kake tunanin in ta mutu yaya za a yi ta yafe sai kun haɗu a ranar kiyama ranar kiyama kuma ba a yafiya da haka haƙƙi ne na duk wani magidanci na iyalinsa yana wuyan ne domin haƙƙi ne wanda wani baya ɗauke maka yanzu idan ku a wurin iyayenku ne in kai baka yi wa iyayen ba wani zai yi amma yanzu matarsa baka yi wa ne ba idan wani yayin cefa ne ya kawo za a zauna lafiya ba zaman lafiya za ka ce mai anakan ko kanin ka yi cefa ne ya kawo gobe ka sai ka ce kai da walakin goro cikin miya me ya faru yau ka gobe ka kaka wani irin haƙƙi ne wanda in ba kai kai ba wani ba shi da kofan ma yayi don koda tana cikin yunwa makocinta ya tabbatar tana cikin yunwa bai zai ka ɗauki ba to wannan haƙƙi in baka ɗauke ba babban azaba ne fa akan mutum in ya mutu da irin wannan haƙƙi tunda mun san hadisin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mace ce ta shiga wuta saboda kyanwa mage kulya ta shiga wuta saboda shi annabi ya ce ta tsare wannan kuliya na ta bata kawo mata abinci ba kuma bata bata ta je ta nema ba har ta mutu akan haka Allah ya da ita wuta kenan yanzu in dai har zan yi kiwon dabba yanzu cin kuliya haramun ne amma ya halatta kiwon shi in zan yi kiwon kuliya ko kaji ko dabbobi awakai da makamantansu ba zan ba ku abinci ku ci ba akwai haƙƙin waɗannan dabbobin ran kiyama Allah zai iya kai mu wuta a kansu ina kuma ga haƙƙin mata ko ƴaƴa ga haƙƙin iyali ya fi na dabbobi to kyanwa ma da zaka ta kyanwan banza to akan kyanwa aka kai wata wuta ina kuma ga wanda ya tsare iyalinsa sannan kuma wani zai ce to na kyale ka ta je ta nema an taɓa tura mana irin wannan tambayan abu muna karatun wani littafi ne shine irin wannan su ma san ga nan mijin baya kawo komai kuma da aka mai magana ce to ai na yi kokari da ban kama fa na ba su kofan su fita su je su yi da haka tashan gandu suna iya zuwa su je su yi gandu su samu a zo a dafa wai yanzu wai ya yi kokari wa ga masa da Allah ce wa qarna fi buyutikunna me yake nufi kuma kali a cikin gida ko mata wala tabarrajna ba fita tabarrujar jahiliyyatul ula mace za ta ta da dalili ana so matarka ta ganto tana da tsari amma matarka har ya zanto an fi ganinta a waje fiye da yadda ake ta ya zan kenan ba tsari ai kuma an kai magana in an yi magana zaka ce ai na ba ta ibn sunni a'a batun ka je ka nema ba naka bane ita mace ta fi kyau da gida an tambayi na na Aisha amma ta wacce tafi ita ce ma matar da idon maza baya yawan ganinta matan da ta fi zama a killata ba a ganinta ta fi zama alkhairi don haka haƙƙin namiji ne mace ta zauna a gida shi ya sai da ya nema akwai wani abokin yana ba mu labari ya je tsarin kaya a kan mutum nan wurin kofar babbai kawai an zo irin motan tafi din nan kawai wani ne ya sako kaya kankace ne kawai an sace a ce wata mata ta ta sace to ya zo ya ankare da ita sai bita haka dai sai ga ta a mota haya haya haya sai ga kayan ta ita ta dauke za a dake ka za a yi kaza sai aka ta a san daga ina kike me ya to da ke tace ba su da abin da za su ci mijin ki har sai yana raye yaya aka je gidan sai ga kina yana kwance akan gado yana bacci eh ki za da kan jawabin ki za da kan da haka yana bacci wai ta je ta yanzu ta buga babu ta je ta yi sata shi ne barawa ba to ga ga ta mata isani ba ce kan a fito da shi to ba ma za ka goyon baya gaskiya ne kuwa wannan lalacin ya yi yawa to kaga in baka shirya rike gida ba tun farko karka yi aure saboda tsawainiyar rike gida ya fi yin auren ba to shine irin tambayan da ran nan muke magana a kai wani zai je ya taro auren shi yana ganin ya shirya da kuɗin akwati da kuɗin kaza aje wani yau da gobe shine matsala kaga mutum ba shi da sana'a tsayayye wanda zai dogara da ita ana hakko za ga sana'an ya rubuce sai ga yana ke kafa a gida to wa zai rike maka gidan sai ga yana ka faɗa da masu kuma sai zai ce kare na ni yau baka ce da ita ba ta rena ka ba ai haƙƙinka ne dole ka ba ta in ka ga kare yana yi wa mai gidan shi biyayya ana ba shi yau ba ka ba karen ka gobe ba za ka yana maka haushi ba ba zai ji ka ba hatta dabban san ka kira shi ya zo don akwai ne in ya zo da kwanan ɗan yana dawowa baya dawowa to bare mace mutum ce ba dan yunwa ka ɗauko ta gidansu ba ka nuna za ka iya rike ta don haka hukuncin wannan in bai gyara ba to zai iya kai wuta wajibi ne zai nemo sana'an da zai rike gidan in babu koda da ko dole ne ya je yi, domin ciyar da gidanka wajibi ne kuma ciyar da gidanka ma da abun halal sannan rike gidan fa in babu ba wata zauna a gida ba wanda ga zauna a gida tun da ba na, ko kuma je majalisa na ke kafa in zo gida ba ko kuma yana jira ya mika kafa ta kawo mai wannan ba daidai bane karanta tarihin matan salaf salafus salih idan za ku fita da safe ba zai zauna ba babu sai matar ta ce mai gida in ka fita kai iya buga bugan ka ka samu mana halal in ba ka samu na halal in ba sai haram ka hakura da haram in ka bashi ka dawo gida za mu iya hakuri da yunwa amma ba za mu iya hakuri mu ci haram mu shiga jahannama jahannaman din ba za mu iya mai juriya ba in ba ka samu halal ba ka dawo amma ka buga iya gogan ka da ka ba ka zama a gida fita ake yi sai na umar bula da yake zuwa da shi masallacin annabi ya tarar da ahalin sufa su yana kwance ba ka je suna ba sai ce tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah ce tawakkali eh sai shi ke zai dauko na tuka yake musu duk su fita su je su nema ka zauna wa zai rike ka bare kai namiji ni na sha ga maza duk wanda ya yi wayo kana buɗe ido kai wayo ka ganin ka kai namiji to ka san takin ɗinka dan wahala billahi shine kirarin ka duk wanda kaga ana mai kirari a gari ko a unguwa wai dan hutu wallahi dan daudi kuma in kana wanda ake kiran ka dan hutu to billahi zagin ka ake akwai namiji dan hutu ne ai masa ita ce sunanta yar hutu duk gidan talaucin da ta fito ita yar hutu ce domin ita rayuwanta mudawakun ilaihi ne tana gidan iyayenta baba ka yi mamaki yi min kana zuwa za ka aure ka nauyin uban ya dawo kanka naka ita ba ta da kes ita na ta kawai normal ne rayuwarta ba ta da matsala naka ita ce original yar hutu amma sai ka jauri da wallahi kin gani na ai ni dan hutu ne wallahi gomu ma ana kira na dan hutu ni sai gan yana wani mokadewa kamar wani farfela ci ita ma an ta amince maka mata yar uwarta za ta aura sai ka zo ka ta aure shi a ce duk rayuwan shi yana ɗan wani aikin local government ne yana ɗan education in gwamna ɗan wani barce shi mu sai ga yana cikin wanda aka zubar sai ga shi kenan kullum yawo da five in an neme mu a Maiduguri a kuɗin adashen kun taimaka min da wani dubu goma mana in hau mota in aiki ya gyaru na gaya duk za a yi balanci sai ka zo ka ga abu bai gyaru ba an zo an naɗe matanka a civil jikin ko a station ta ci kuɗin dace ce kai kaci to duk ire-iren wannan ne a rayuwar yanzu za ga mutum yana da aikin yi ma baya tsayuwa haka yana haɗa da buga-buga don a samu a rufawa gida asiri kowa ya ga yadda rayuwa kullum kara tsada yake yi to a haka sai ka zauna kai namiji neman ya gagara ita mace ce ta fita ta je ta nema wani irin jiyan wake kaca Allah zai gyara amma wannan ba rayuwa bane jiya mun kwana kan aya ta goma za mu tashi kan aya ta goma sha ɗaya insha Allah cikin suratu Ibrahim qalat lahum rusuluhum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون Allah madaukakin sarki yake cewa qalat lahum rusuluhum sai manzannin su suka ce da su inna hanu mu din ba komai bane illa basharun mislukum fa sai mutane ne irin ku walakin Allah sai dai Allah ya munnu yakan yi baiwa alaman ya sha'u ga wanda ya ga dama min ibadihi cikin bayinsa wa ma kana lana kuma baya dacewa gare mu an na'tiyakum bi mu zo muku da wani irin hujja illa bi izinillah sai inda izinin Allah wa alallahi kuma ga Allah ne fal yatawakkalul mu'minun mu'mine suke dogaruwa suke tawakkali suke jingina zuwa gare shi yake cewa wa malana kuma me ke gare mu Allah na tawakkala alallah da ba za mu dogara ga Allah ba wa qad hadana subulana bayan Allah ya shirya da mu zuwa tafarkinsa wala nasbiranna kuma wallahi da sannu za mu yi hakuri ala ma azaitumuna a bisa duk abubuwan da kuka yi mana na cutarwa wa alallahi kuma ga Allah ne fal ya tawakkalin mutawakkiluna masu dogaro suke tawakkali suke dogara zuwa ga Allah madaukakin sarki waɗannan ayoyi ci gaba ne dangane da an ansoshi da manzanni suka rika mayarwa zuwa ga al'ummunsu da jiya muka fara karanta bayanai a kansu. Yanan jiya mun karanta cewa yayin da annabawan suke musu bayani, suke musu gargaɗi, su jama'an suna sake bayyana musu cewa hujjojin da kuka mana bayani ba su wadace mu ba. Ku ƙara fito mana da hujjojin, a suka ce to ku asin lahi shakkun yanzu Allah kuke da kokonto akan samuwansa, ko Allah kuke da kokonto akan kaɗaita shi wajen bauta da ibada to shine anan manzannin suka ce da su qalan lahum sai manzannin su suka ce da su suna mayar musu da martani suna mayar musu da amsoshi dangane da irin maganganun da suke yi marasa daɗi domin suna tuhuman manzannin da cewa sun zo ne su raba su da addini iyayensu da kakanninsu manzannin suka ce da su in nahnu illa basharun mu din ai ba komai bane face mutane ne mislukum kamar ku kenan a nan manzannin suka ce da su mu ba mala'iku bane mu ma mutane ne irin ku to wannan dama ya faru an samu lokutan da su ma mutanen sun zargi manzannin da cewa to ko ba mutane bane irin ku me za ku fara mana kuma mu yadda in antum illa basarun misluna ai ku ba kowa bane face ku din mutane ne irin fa'atuna bi sultanin mubin ku zo mana da wasu hujjoji mabayyaniya to shine ji anan manzanni suna mai musu irin amsan suna cewa in na hannu kenan mu din ba komai bane illa basharun face mutane ne mislukum kaman ku kenan wannan yake nuna cewa waɗanda suka ce ba za su bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan shi mutum ne to ga ta sauran annaba kuma sun amsa cewa su ma mutane ne sauran manzanni sun amsa cewa su ma mutane ne to dama Allah madaukakin sarki bai alƙauranta wa al'umma cewa zai turo musu manzanni a cikin mala'iku ba ko a cikin wasu halittun da ba mutane ba Allah bai alƙauranta wannan ba a cikin mutane yayi alƙawari kuma turo manzanni da annabawa a cikin mutane in daraja ne ga mutane shi yasa ba a taba samun annabi a cikin mala'iku ba ba a taɓa samun annabi a cikin aljanu ba duk inda kaga annabawa a iya mutane ne ba annabawa a dabbobi ba annabawa a tsuntsaye ba annabawa a tururuwa ba annaba a kuma a mutane kaɗai, kuma duk annabin da Allah ya aiko a cikin mutane wannan annabin yana existing yana jagorancin mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da komai da komai duk suna ƙarƙashin gudanarwansa da haka daraja ne Allah ya zaɓi annabawa a cikin mutane wannan sai yake nuna cewa a ce mutane idan ana gwada daraja tsakanin mutum da mala'ika to wa ya fi daraja wannan matsala ce wanda malamai tsaniman da daɗewa sun tattauna akan ƙabiyya shekul islam al'imamu ibn al-qayyim a cikin littafin sahadil arwa ila biladil afra ya tabbatar da cewa mumunan cikin mutane sun fi mala'iku daraja da kima sai dai kafirai da mutanen banza da ‘yan wuta na cikin mutane mala'iku sun fi su daraja amma in ka yi imani da Allah to ka fi mala'ika daraja shi yasa ranar ƙiyama aljanna na zuwa ne ne na mutane ne da aljanu mala'iku fa su ne masu gadi su ne masu tsaro kaga a ce kai din mai daraja ne amma darajanka da martabanka yana tabbata ne ka ɗaura mala'iku idan ka zama mumini ka zama mutumin kirki to a nan za ka samu wannan daraja da ake bayani za ka daraja ne ga mutane da Allah tabbatar da manzanni a cikinsu su waɗannan kuma a nasu bayanin ya kamata annaba da manzanni su kasance cikin mala'iku ne to ai mala'iku ba su kai muminan yan adam daraja ba da haka da an turo muku mutane a ce daraja ne gare ku shi yasa wani wurin za ka ji suna cewa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ba mutum ne fa in haza illa bashar mutum ne fa aka turo mana kaza kaza kaza kaza a matsayin reni kenan Allah kuma yana nuna cewa annabi din mutum ne qul inna ma ana basharun mithlukum sai dai sai ne ilayya ni mutum ne kaman ku sauran mutane sai dai bambanci na da ku yuha ilayya ni din ana yi min wahayi amma ku sauran mutane ba ba a yi muku wahayi to inda annabi yake da daraja fiye da mu kenan ana mai wahayi babu wanda ake mai wahayi in ba annabawa da manzanni ba shi yasa duk wanda ya zo ya da'awan ana mai wahayi to mai shi kafiri ne duk wanda ya da'awan ana mai wahayi in ka bi shi sallah ka bi arne ne sallah annabi ne kadai manzanni ne kadai ake ma wahayi amma duk wanda ba su ba ba wanda ake mai wahayi bare wani ya zo ya ce ai yayi mafarki Dan haka mafarkin shi yake so wai abota wa Allah da mafarkin annabi ai ba mafarke ba wahayi gadan gadan ya ga mala'ika to wanda yake aiki da wahayi ka zo ka kama wani mafarkin ka ta ina zai samu karbuwa ai ba wurin karban shi da ka yake cewa manzannin suka ce mu mutane ne kamar ku walakinna sai dai kuma ba Allahu ya munnu alaman ya sha'u min ibadihi Allah yakan yi baiwa ga wasu cikin bayinsa mu da ku duk ɗaya ne mu mutane ne sai manzon ce amma Allah yana yin fifiko ga wasu ta ina sai Allah ya zaɓi wasu ya ba su matsayin annabta to ba da matsayin annabta ai ƙarin daraja ne akan sauran mutanen da ba su da manzanci ba su da annabta da haka wanda Allah ya ba shi annabta da manzanci kaga yana da fifikon da sauran mutane ba su da shi kenan domin ba kowa Allah yake zaɓa ya ba shi annabta da manzanci ba Allahu yasbafi menene Allah ya tsafi eh, minal menene wa minan nas menene tsakiya minal mala'ikati ne yawwa rusulan wa minan nas Allah ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nan. Allah yana zaba a cikin mala'ikun ma Allah yakan zabi wasu ya ba su matsayi zama yan aikin shi yanzu dubi mala'ika Jibrilu ya zama shine kan aikin Allah tsakanin Allah da annaba da manzanni mala'ika jibrilu ya zama shine shugaban mala'iku sannan domin mala'ikan da za a aiko shi ya zo ya saukar da ruwan sama akwai mala'ikan da za a aiko shi shine mai zara rayukan muminai akwai mai zare rayukan kafirai akwai kuma shugaban su gaba daya haka a cikin mala'ikun Allah yake zaba yake raba mukamai to kuma sai ya sake kasancewa wa minan nasi a cikin mutane nan ma Allah yana zaben wasu akan wasu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd don a manzannin ma wasu sun fi wasu Allah yana fifita waɗansu manzannin akan waɗansu yanzu fifiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu ya fi na kowa cikin annaba da manzanni fifikon da shi annabi Muhammad ya samu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa su kuma ya fi na sauran to haka a cikin mutane sai wani Allah sai ya zaba sai ce to wannan an ba shi annabta daga nan ya samu fifikon da sauran ba su da shi to haka rayuwa ma take haka take ci gaba da tafiya wani Allah zai fifita shi da abun duniya wani Allah zai ba shi dukiya kai Allah bai baka ba wani Allah zai fifita shi da mulki kai Allah bai baka ba wani Allah zai fifita shi da ilimi kai Allah bai baka ba wani Allah kowa da irin bai wanda Allah ya bashi yanzu muna zaune a nan din nan Allah kaɗai ya san bai wanda yawa kowa da za a fara bincika baiwan wani ko sai ga wani ya fi mu baiwa a ɓangare kaza in an zo ɓangare kaza kuma sai ka ji wannan baiwanci kuma ya fi namu in an zo ɓangaren nan kuma sai ka ji wannan baiwanci ya fi namu in an zo ɓangaren ka sai ka ga kowa yana da baiwan da ya fi na wani to wannan baiwa da Allah ya kowa sai ga kowa yana amfanuwa da junan shi da dama rayuwan kenan dole sai na amfana da kai kai ma dole kuma sai ka amfana da ni to haka rayuwan yake da haka yake cewa mu mutane ne kaman ku sai dai Allah yana fifita wasu akan bayinsa a irin wannan fifita wanne Allah ya bawa manzanci akan ku a bisa harshen manzanni kamar da suke bayyanawa wa ma kana lana an na'tiyakum bi sulfani mu fa baya iya dacewa da mu ba mu da ikon da za mu iya zuwa muku bi da wani ƙarfan hujja a nan sulfan yana nufin mu'jiza ba mu da ikon zuwa muku da wani mu'jiza mai ƙarfi illa bi idinillah sai da izinin Allah anan yake nuna cewa mu'jizoji da annaba da manzanni suke nunawa ga mutanensu ba su suke raɗin kansu ba in Allah ba da izini ne sai abun ya faru ba su bane yanzu manzon Allah mu'jiza gare shi alqur'ani annabi Musa mu'jiza ne ya jefa sanda ya zama maciji ya haɗiye nasu ya ɗauki hannunsa da ya ɗaga sai zama haske yana haska ko ina ya ɗauki hannunsa da sandansa da ya buga sai ya ba da idanu ruwa goma sha biyu gohol kenan wa izistasta musa a menene wa izistasta musa da tsaunihi faƙon na gari fi afakal hajar san fajarat min husnata ta aina yanzu duk wannan mu'jizoji ne amma a iya rabin kansu da karfinsu ne suka yi ina ba ita ba iko ne na Allah da mu'jiza iko ne na Allah da haka suka ce kuna cewa sai mun zo da mu'jiza za ku yadda da mu to ai mu'jiza al'amarin Allah ne ba mu isa mu kawo ba kenan mai annaba suna nuna cewa tsakaninsu da Allah distance ne mai tazaran gaske akwai iyaka da haka kuma suna karkashin Allah ne sai abinda da Allah ya da su da haka suka ce wa alallahi mu ma annaba da manzannin da Allah ne muka dogara fal ya tawakkalul mu'minun duk wani mu'minai duk wani mu'mini ga Allah yake dogara to su ma annaba da manzannin mu'minai ne sun dogara ga Allah da suke gaya maka kai ma ka dogara ga Allah da ka mawaki da yazo yana ce maka wai mun dogara ga annabi Muhammadu wannan ƙarya ne da Allah kadai ake dogara ga manzannin su suke bayani manzan Allah ɗaya ne daga cikin su yana cewa wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna mu'minai da Allah kaɗai suke dogara wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu in dai da Allah ka dogara Allah ya isa maka amma ka dogara da annabi ka dogara da shehinka ka dogara da wani waliyi ka dogara da ba baka dogara da majingina ba dan inda annabi ka dogara shi za bai ma yadda ka jingina da shi ba dan ba shi ne wanda ake jingina da shi ba shi ma ya dogara ne da Allah za ka ji annabi yana cewa tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah me yake gaya maka kai ma ka dogara ga Allah kenan wa malana Allah na tawakkala ala Allah manzannin suna cewa yo me ga daren mu yo ma muke da shi da ba za mu dogara ga Allah ba mu asuwa da ba za mu dogara ga Allah ba dole mu dogara ga Allah wa qad hadana subulana Allah madaukakin sarki hakika ya shiryar da mu tafarkin mu subulana kenan tafarkin da muke tafiya akai na addinin Allah na bin Allah sau da kafa Allah ya shirya da mu ga tafarki mu kenan yadda Allah ya shirya da mu akan addininsa me yasa ba za mu dogara ga shi ba ai in ba mu dogara ga gare shi ba ya ga mun yi butulci yanzu wa ya shirya da mu ga addini Allah ne to muna da wanda za mu dogara inda da shi in ba Allah ba Allah ne iya baiwa ya mana na addini da ka ba mu da wani hanyar tsira ba sai mu ma mu dogara zuwa ga Allah wala nasbiranna kuma lalle mu yi ala alama azaitumuna akan duk abin da za ku mana ku mabiya na cutarwa manzannin suna ga wa jama'an duk abin da za ku mana na cutarwan muna nan mun rungume hakuri dan duk wanda aka turo shi a matsayin annabi ko manzo sai ya ga jahilci sai ya ga wauta iri iri cikin mutane to dole sai ya ga mai hakuri da aka yake cewa ƙarara za mu yi haƙuri a bisa cutarwarku to wannan ma an annaba da manzanni kenan malamai ma yaya suke karewa da cutarwar mutane cutarwa iri-iri wani lokaci mai da'awa sai ya waye gari yana nadama me yasa ma ya fara da'awa wani lokaci za a yi barazanar rayuwar shi ana kiran shi a waya in mun ganka a wuri kaza sai mun kashe ka in mun ganka za malam Ja'far Mahmudu Adam barazanan kisa ya fi a kirga malam Albani Zaria barazanan kisa ya fi a kirga amma ko da yake wa Allah ake haka so suka kashe ni to haka in za ka yi aikin da'awa yau akwai cutarwa yanzu dubi yadda ƙasan nan take duk lokacin da aka yi gwamnati a ƙasan nan in an shiga tasku da wahala za ta malamai ne malamai ne suka ce mu zaɓa wallahi ko ka gana wallahi malamai ne suka ce ko wallahi bai zaɓi abin da malaman ma suka ce ba in ma ta bin malaman ne bai zubi ba a da an shiga wahala malamai ne malamai ba sa faɗan gaskiya yanzu malaman ma sun zama na gwamnati wallahi malaman ma ina za a je wa'azi ba su tsine wa shugabannin su yi alkunuti yanzu da za ka zo alkunuti Allahumma dammir tinubu abba sanan za su sanan ba ya tsoro Allah biya malam ku ne malaman Allah ka gan shi fa yanzu shi yake sanin na Allah shi zai baka aljanna to rayuwa kenan mutane haka suke wa alallahi to in malamai za su yi fama to kaga annaba su ne mafi auna wa alallahi da Allah ne fal yatawakkalul mutawakkilun masu dogaro ya kamata su dogara annaban suna cewa duk wanda zai dogaro to ga Allah yake cancanta a dogara da shi wa alallahi ga Allah ne fal ya tawakkalil mutawakkiluna masu dogaro suke dogara kenan in dai mumini ne da gaske to dogaron shi ga Allah ne amma duk wanda ka dogara da shi ba Allah ba to ka riki da alaba ga mu ne ko kuma a ce ka saki reshe ne ka kama ganye to kaga ka saki ce ka kama ganye ai ka faɗi kenan da ka Allah kare ake dogara da shi kamar yadda ya faɗa a cikin wannan aya za mu saurara a nan yau ba mu fara da wuri ba da ka ba mu samu karatun ma da yawa ba abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana yawa ana jiran ɗayan karatun ko to wai wai wai takarda ya cika to a takbir ko azumi ya yi nisa ne kun ga takarda mai wafa kafara sai an tuna musu sai alhaji juma to bari in karanto su a jere na ɗaya wani ya ba da naira dubu ɗaya na biyu wani ya ba da naira ɗari biyar wani ya ba da naira dubu ɗaya wa kansa ɗari biyar wa mamansa wa matarsa ɗari biyar wa babansa ɗari biyar wa mamansa maman abba ta ba da dubu ɗaya wa kanta da naira dubu ɗaya wa mamanta ko dubu ɗaya wa mamanta da babanta masha Allah wata ta ba da naira dubu ɗaya a yi wa mamanta da yayarta addu'a sun rasu Allah ya su wani ya ba da naira ɗari biyar wani yaro ya ba da naira dubu biyu wato yaro ya yi wani babban duka da ya buge mata irin biyar haka na'am Allah ya albarka wani ya ba da naira dubu ɗaya a yi wa iyalinsa addu'a na addu'an zaman lafiya sannan kuma daga ƙarshe akwai buɗe baki an jima na shan ruwa kenan kamar yadda aka saba mata Allah Allah saka da alkhairi su gaba to waɗannan da suka abin nan suka zuba mana ɗimbin wannan dukiya a asusunmu na marayu muna muku addu'a Allah ya saka muku da alheri bukatun da ya sa suka yi wannan sadaka don shi Allah ya biya musu akwai wanda sun yi saboda wasu sun rasu akai har Allah ya kai ladan kabarin su Allah haska cikin makwancin Allah madaukakin sarki ya sa wannan dalilin sadakan ya zama dalilin samun sanyi da jin daɗi a cikin kaburburan kuma ya zama sadabin tsiransu a filin kiyama da shiga aljanna wanda ya bayar kuma don a yi wa iyalinsa addu'a na zaman lafiya muna addu'a Allah ya zaunar da su lafiya Allah madaukakin sarki ya tabbatar da aminci da zaman lafiya a cikin zamantakewansu da sauran duk waɗanda suka ba da wannan taimako duk wanda akwai bukata da yake da shi na rayuwa da na lahira duka muna addu'a saboda wannan sadaka da suka bayar Allah ya musu bukatu duk wani abun da suke neman tsarin suke tsoron faruwan shi gare su Allah madaukakin sarki ya tsiratar da su daga fadawa cikin sa Allah biya musu bukatu duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya albarkaci sana'ansu da neman su da zurriyansu da al'ummansu gaba ɗaya yara ɗin kuma da suka sako sadakansu muna addu'a Allah ya tarbiyyance su Allah madaukakin sarki ya sa ku zanto ƴaƴa na kwarai tun daga yarantansu har girman su Allah madaukakin sarki ya sa suna cikin ƴaƴan da ƴaƴansu za su yi iyayensu za su yi alfahari da su iyayensu su samu sauƙin rayuwa da sa'ida ta tare da su Allah madaukakin sarki ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya datar da mu daidai Allah madaukakin sarki ya nesanta mu daga abin da yake ba daidai ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa bu ilaika